رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته يوم أبركم دوانا da أسبر أشرنده لقوة رمضان bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara ta dubu yake nan yau da 439 wannan shine tara ga watan june shekara ta 2018 meladiya wannan darasin kuma shine na 25 har yanzu dai ba mu gushe ba a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wanda ja aya ta nan muka tsaya 186 za mu tashi 187 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله Allah subhanahu wataala yake cewa uhilla lakum lailatul siyami rafathu ila nisaikum wai tana yi wannan abin uhilla lakum lailatul siyami rafathu ila nisaikum lailatul siyam wato daren azumi ubangiji yace an halatta muku arrafatu wato yin jima'i ila nisaikum ga matanku ya halatta ku take su a cikin watan azumi da daddare domin hunna libasin lakum wa antum libasin lahunna su tufafi ne gare ku kuma kuma tufafi ne gare su alim Allahu annakum kuntum taqtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum ubangiji ya san abin da yake faruwa ta bayan fage shine kuna ha'intar kawunan ku ta yanda kuke zuwa kuke yin abin da ba shi kenan ba kuma abin a iya tunaninku ya saba to kuna ganin kamar kuna yin ha'inci ne kuma ha'incin kanku kuka amma yanzu taba alaikum ya yafe muku wa afa'ankum kuma ya muku afuwa ma'ana ku a bato tunaninku idan kun taki matanku a cikin watan azumi kaman kun yi ha'inci ne mana kuna yin dabara ku je ku yi haka ɗin saboda kuna tunanin an hana to yanzu aya ta fito karara ta nuna ba haramta ba ba haram bane ku yi haka din fal'ana daga yau daga yanzu magana da nake bashi ruhun ku je ku jima'i da su tahu ma kataballahu lakum kuma ku nemi abin da Allah ya wajabta muku shine ku nemi da duk jin daɗi za ku nema ku nema a yin haka ɗin wato akwai hadisai kala kala musamman na bin azib wanda ƙarshensa ya koma kan qais bin asarma al-ansari ne to amma kuma akwai sauran hadisan wayanda suna da alaka wasu da na bara bin azib din akwai su ma a bukhari wasu kuma sun koma ne ga umar kamar yadda shi tabri ya rawaito a tafsirsa wanda kuma da hadisin zuwa ga ka'ab bin malik to abinda yake faruwa dai kamar yadda ibn al-arabi a cikin ahkamul qur'ani shi ya rajjaha a magana akan wato umar ɗin ya fi mana waƙi'a abinda ya faru wanda yake da alaƙa da umar ya fi dacewa a ce shi ne sababin nuzul mana dalilin saukar ayar fiye da wancan sababin nuzul ɗin da ya shahara akan kan ayar na shi wancan sahabin abinda yake faruwa shi umar radiyallahu ta'ala anhu wato ya taɓa dawowa wajen daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hira a wurinsa a cikin watan ramadan saboda haka da ya zo sai ya samu matarsa ta riga ta yi bacci wadda ta yi bacci ta farka to a wancan aƙidar ko a tunaninsu idan mutum ya yi bacci ko matar mutum ta yi bacci to haramun ne ya take ta a cikin watan ramadan ko da daddare ne saboda haka da ya zo ya kusance ta sai ta ce masa aini na yi bacci ma'ana shi ko baccin nan Sine katanga kenan ga mutum ya kusanci matarsa ya ce shi ba ruwansa fa qa'a biha sai afka mata haka kawai shi Umar nan wanda itikadin wannan din laifi ne haka tun har ta yi bacci a cikin Ramadan da daddare to bai kamata ya take ta ba irin wannan abin da Umar din yayi irin sa ne shi ma Ka'ab bin Malik ansari shi ma da ya koma gida haka ya samu matarsa ta ce ta yi bacci ya watsar da maganar baccin ya afka mata an gane wannan to da gari ya waye sai Umar radiyallahu anhu ya je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai nadama yana kuma mai bada uzuri cewa ya rasulullahi a'tadiru ila allahi wa ilayk abinda lafazin da Umar radiyallahu anhu ya amfani da shi kenan kuma wannan shine abinda Qurtubi ma ya kawo akan bisa ruwayar Tabari Umar radiyallahu an sayyidina Umar kenan yana cewa ina neman wato ina mika uzuri ga Allah kuma gare ka ya rasulullahi fa inna nafsi zayyanat li fa a ahdi ana raina ta shirya mun wani abu ta zayyana mun sai na bai wasan raina na aukawa matata wanda wana iya tunanin su laifi ne a cikin watan ramadan mana suna ganin wannan laifin kamar ma a ce da ranar mutum ya auka matarsa ba ta gani fa qala fa hal tajidu ya rasulullah akwai rangwame akan wannan abin da ne za a iya samun rangwami sai wato nabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa ba wani bayani da zai iya bashi akan wani rangwame wanda wahayi ya zo da zai iya bashi akan wannan saboda haka umar ya koma ba uzuri daga ubangiji akan wannan laifin nasa da za a wanke ya koma bai isa gida ba sai wannan ayar ta sauka wacce ita ta zama ita wanke laifin nasa ma'ana yanzu uzuri ne gare shi kuma an shafe magana ma'ana mutum ya je ya taki matarsa da daddare ko ta bacci ko ba ko ba ta bacci ba wannan da gayo maganar ta wuce ba komai kawai kaga yanzu wannan uzuri ne ga Umar ko ba ga Umar ba ga Umar da ma kowa kawai isa to wannan shine abin da malami suka farajaha akan waccan ɗaya kisar kuma ni ma na fi ganin ta fi munasaba da saukar ayar saboda ubangiji a ƙarshe sai ya ce fal'ana ba shi ruhun na gayo wato kwa sadu da su ba laifi a cikin watan ramadan wannan din ya fi a kan maganar iftar mana cin abinci na wancan kisar ta ƙasbin sirma al'ansari to yanzu abinda ubangiji yake cewa laisa alaikum wahila lakum kai lailatul salamin rafatu ila nisa'ikum arrafat anan shine aljima' ya halatta gare ku ko an halatta muku arrafatu ku taki matanku lailatul siyam a daren watan azumi domin hannu libasin lakun wa antum libasin lahun na farko dai matan ku ne suna karkashin ku kuma su sutura ne gare ku kuma kuma sutura ne gare su asalin al-libas wato tufa ta sawa ita ce libas saboda tana rufe tana suturta fatar mutum to irin yadda tufa take suturta fatar mutum haka ake so matan mutum ta zama tana suturta shi idan ya zama wato kana da mace ma ka a tone yake kullum da abin da yake gidanka kamar ma a titi ake yi to yanzu matarka ba ta zama libas gare ka ba kenan kuma ba ta ma zama mace ba domin ubangiji dai ce hunna libasun la kuma antum libasun lahun yana isar da sakon cewa mace ba ta isa mace ba ta zama sutura ga mijinta to don haka duk matar da ba sutura ga mijinta ba to kawai shirme shi kuma wannan dalili na farko kenan dalili na biyu kuma saboda imtizaj kulli wahidin min az-zawjayn bi sahibihi libasan saboda kowane ɗaya daga cikin ma'auratan yana cakuduwa ne da dan uwansa kaman dai yanda tufa ake sassaba ta an zo saduwa to jiki yana sassabawa kamar yadda nabigatu ja'd yake magana idza madji'u thanajidaha tada'at fa kanat alayhi libasa yana magana a can lafazan su can na mawaƙansu na jahiliya kawai zama baji'u ji da ha abokin kwanciyanta idan ya karkato da wuyan ta da'at fa kanat alaihi libasa ma'ana sai ta karkato gaba ɗaya ita ma abokiyar kwanciyar tasa nan inda su suna bagatul ja'adi ne ba dole bane ta zama matarsa shi dai kawai yana magana ne mai shahidin fa da alaihi libasa sai ta zama libasan ma'ana abokiyar kwanciya gare shi wacce za ta zama masa kamar sitira labistu unasan fa afnaituhum wa afnaitu ba'da unasin unasa kamar inda dai a wani wurin ya sake cewa labistu unasan labistu bi ma'ana imtazajtu bi unasin aw khalaqtu unasan nayi hulɗa da wasu mutane na cakudu da su kamar inda riga take cakuduwa da riga ko kuma fata da fata suke cakuduwa yayin kwanciya fa afnaituhum sai na karar da su wa afnaitu ba'da unasin unasa kuma na karar da wasu jama'ar ma bayan wasu anan abin da yake so ya nuna kawai jarantarsa a can yana nuna wato fasikancinsa ya lafazinsa to amma kuma anan sai wanke kansa yake nuna wato jarantarsa shi na biga yana so ya nuna maka ba kawai mata iya bi ba a'a ya iya ma yaƙi jarumi ne shi kamar yadda dai imra'ul qais a usulubansa shi ma duk sanda ya nuna can to kuma sai ya zo ya rika nuna maka shi ma shi fa jarumi ne ba wai na mata na mata bane shi to yanzu anan sai ke cewa hunna libasul lakum wa antum libasul lahum su tufa ne gare ku kamar yadda kuma tufa ne gare su tufa ne gare ku shine suna satirta ku to kuma kuma in tufa ne gare su shine kuma ku satirta su kamar yadda suke suturta ku ka yi da abin da zama ka rufa mata asiri ko kuma ka rufa asirinta na wata mummunar mu'amala ta kuma mummunan halinta ko kuma wani gazawarta na matsayinta na mace ba ta kai wata macen ba ko kuma ta gaza mata to kaɗan suturta wannan shine ribas ɗin alim annakum kuntum taftanuna anfusakum fataba alaykum afa ankum ubangiji yace lokacin da kafin a kafin a ce wannan abin halal ne ya san akwai wanda suke tsallaka katanga ta bayan fage suna zuwa suna yin hakan dinda ba kyau din kuma suna yi wannan abin da suke shine ha'intar kawunan duk da ba wata aya ta kamaimai da ta nuna haramcin haka ɗin to amma su sun haramta wa kansu to kuma ba jira an ce halal bane to kuma suna zuwa suna yi wannan ne shine khiyana ne ha'intar kawunan nasu da ubangiji ya ce ya san daga cikin ku akwai inda suke ha'intar kansu suna yin wannan tun kafin a halatta to kawai yanzu ba alaikum kuma ya ya yafe muku fataba alaikum ya yafe muku tauba tana daga cikin lafuzzan da mushtarikai ne wani af'al ne mushtarika kamar yadda kamar yadda aka sani a cikin ra'ani akwai abin da ake kira al-ijmal ma'ana rashin bayyanar me ake so a ce shine ijmal kishiyarsa shine izhar bayyana abu to ijmal kala kala ne akwai ijmal fil ism ma'ana a cikin suna akwai ijmal fil fi'l a cikin aiki akwai ma ijmal fil harf a cikin harafi ijmali fil fil ism ijmali a cikin suna shine amfani da sunan wani abu wanda sunan zai iya daukan sama da ma'ana guda kamar yanzu anan at-tauba tuba tana nufin mutum ya koma ga Allah idan yayi wani sako ya nadama wannan shine tuba amma kuma tana da wata ma'anar wanda take nufin wato sassauta wani abu sassauta wani abu ko tausayawa amma kaga mu da an ce tuba abin da muka sani shine kawai ne shine mutum ya tuba yayi laifi abin nan to amma ɗaya ma'anar ta tuba din shine me shine sassauta wani abu to kamar yadda wannan ijmali ne fil ism to kuma zai iya zama dai fil fi'il kamar yadda anan yadda ya amfani da ita a cikin fi'ilin ne fataba alaikum ma'ana an man ɗau ma'ana ta farko taba alaikum ya karɓi tubanku tuba wanda muka sani ko kuma ma'ana ta biyu taba alaikum khaffafa ankum yani liman lahu annakum kuntum taftanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum wa'afa ankum fataba alaikum sai ya sauƙaƙa muku tunda ya ce wa'afa ankum ya muku afuwa to yanzu anan fataba alaikum a ce ya karɓi tubanku ya zama wato maimaita kalma guda biyu ya zama redundancy wanda qur'ani ba a san wannan fataba alaikum ya karbi tubanku wa kuma ya muku duk ma'anar su ku gwara alaikum ta zama ta zama ya sauƙaƙa wa ya tubanku ya kaffafa muku ya to wannan alaba tana akan ma'anarta fataba alaikum din ta farko kuma wannan irin ne irin lafuzza irin su as'as ima lafazi ne mushtarik na me na fi'ili ta yanda yana nufin abu guda biyu a lokaci da yana nufin eh, yanzu da aka ce wallaili idza as'asa da dare idza as'asa ko dai in ya shigo bi ma'ana aqbala ya toke hakanan kuma yana nufin idan ajbara idan ajbara in ya tafi saboda haka wallaili idza as'as ubangiji ya rantsa da dare ko dai as'asa ya shigo ko kuma as'asa ya tafi duk as'asa tana da ma'ana guda biyu to irin wannan abin ne wannan shine uh, istiraki fi uh, fil a cikin fi'li fataba alaikum sai karbi tubanku uh, wa'afa ankum ko ya sauƙaƙa muku wa'afa ankum kuma yi muku afwa alima annakum kuntum takhtanuna anfusakum alkhiyana anan shine mutun yaji abinda ba daidai ba malamai suna cewa ana rata ya taga abinda ya shafi mata ko kusanta su sau da yawa ko abin da ya shafi na cin amanar akan abin mata to an fi kawo wannan wato kalmar khiyana ɗin kaga mutum a nan matarsa ce amma ya ce nuna an fusakun kuna ha'intar kanku saboda duk sanda aka ji aka yi wani abu da mata wanda ba shi kenan ba to abin ba laifi a kira shi khiyana yanzu ana magana ne akan matanku amma kuma duk da halal ɗinku ne to amma saboda abin da kuka yi na neman wani abu ne a wurinsu ta hanyar da take ba direct ba ta bayan fage to duk da haka sai aka kira abin khiyana shi sa malamai suke yawan amfani da wannan kalmar idan an tashi maganar tafiya hajji farko dai ana magana a kan wajabcin muharrami muharrami idan za a yi tafiya rufa wannan sabani ne mai karfi kuma rajihin magana ta jumhur shine mace ba za ta tafiya ba sai da muharrami a tare da ita saboda wancan hadisin macen da ta imani da Allah da ranar lahira ba za ta tafiya ba illa wa ma'aha zu muharrami tafiyar da ta kai kwana uku sai da muharrami a tare da ita saboda haka malamai suka ce har haji to sabanin da ake yi daga baya wasu suna ganin idan ta kasance tana cikin rufka saliha rufka saliha shine tana cikin abokan tafiya a cikin abokan tafiyan akwai malam wani akwai malam wani akwai shak wani kuma akwai mata ma to yanzu wannan ana ganin rufka ce saliha tafiya ce tana da abokan tafiya salihai ingantattu wayanda ba a jin tsoron tafiya da su shine wasu suka sassauta suka ce idan a cikin rufka saliha ne ba laifi mace ta tafiya ba tare da muharrami ba wannan kuma haji ne ko ba haji ba ko wani abu tafiya ce ta wani abu ko ta dubiya ko ta biki ko ta conference ko ta yawon buɗe idanu su suna ga ba sai da muharrami ban akwai rufka saliha amma daga cikin wanda ya ja ya tsaya akan lallai bai yadda ba da wannan ra'ayin shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin wancan masu maganganu akwai wanda suke ganin cewa idan tana tare da wani babban malami to ba laifi su tafi tare a cikin rufu'ar kenan akwai wani malami mai tsoron Allah to wannan ruf'ar amina ce amina ma'ana amintacciya ce ba laifi idan mutum ya sallama matarsa ba sai da shi ba a tafi saboda matar ta fada hannu mai kyau to shine shi yake ganin wannan ra'ayin ba daidai ne. yake cewa idan mutum ba muharramin mace ba ne to dan sun tafi da shi ba ta cikin amintaccen hannu ko da shi wannan mutumin walau kana atqan nas eh walau kana atqan nas ko da shi yafi kowa tsoron Allah a duniya inda za a dauko ma'auni a auna imanin kowa a duniya a gana sai yafi na kowa sai a ce a to cikin tunda kai imanin fi na kowa ba laifi tunda ni mata ta ba zan iya tafiya ba wani uzuri ya taso mun lalla ku tafi da ita tunda ga malam wani ba komai wallahi islam ibn taymiya yace ba haka bane yayi istidlali kuma da wancan sha'ir da yake cewa la ya'mananna 'ala an-nisa'i akhun akhan la ya'mananna 'ala an-nisa'i akhun akhan ma fi rijali 'ala an-nisa'i aminu sai kada wani wato dan uwa ya amintar da dan uwa akan matarsa ya sake bugan macin misalin yake cewa walau kana atqan nas wanda shi yafi kowa tsoron Allah domin ma fi rijali ala nisa'i aminu. an dai a cikin mazaje ne mazajen duniya gaba daya an dai ba mijinta bane kuma ba muharraminta bane to ba wani mutum da za a ce amintacce ne an bashi aimata an gano wannan saboda haka dole me zai biyo ciki khiyana ha'inci shi saboda hassasiyya wato tsananin uh, laushin da kuma yiwuwar hadari ya shigo da sabani ya shigo ciki a cikin wannan sha'anin na mace shi yasa ake tsoron khiyana ko yaushe kuma da abu ya faru sai a kira abin khiyana khiyana zaujiya idan mutum yana da mata yana zaga wasu matan ta waje sai a ce khiyana zaujiya da kawai ba wata kalmar da ta dace a rika amfani da ita irin wannan wuraren fiye da ita wannan kalmar don muninta amma dai ita ce ta dace da khiyana khiyana yau da haka shi sa ma ubangiji ya sa ta anan domin a ji nauyin kalmar don da abu ne na cikin gida amma sai ce aliman lahu nuna kuntum fusa kun kuna ha'intar kawunan ta yadda kuke zuwa kuna yin abu kuma mutum ya je sai ya dawo ya shafa bakinsa ya nuna ai ba abin da ya shine khiyana taba alaikum ya khaffafa afa kuma Eh, ai fal'ana daga yau ba shi ruhunna ba laifi ku riƙa mubasharar su mubashara anan ne jima'i wabta ka taba Allahu lakun ibn Abbas da Mujahid da Ikrima da Hassan da Suddi da Dhahhak manyan duk malaman tafsiri suka ci abinda ake nufi anan ibtagul walad ku nemi da kawai kusance su kuma ku nemi abinda Allah ya halatta muku wanda shine samara ta aure din shine da ta take su kuma ku nemi da wannan ba komai a gare ku wannan kenan wa kulu sannan ku ci washrabu ku sha ku ci gaba da ce a cikin dare na azumi hatta ya tabayyana lakum al-khayt abyad min al-khayt aswad har amman kalli doran ayar wato farin zare ya bayyana gare ku min al-khayt aswad daga bakin zare min al-fajr na daga al-fajr wasu sun ce ayar akan hakikaninta ne wana har shi wato alfijir wanda babu iskali a cikinsa alfijir wanda ya ansa sunan alfijir mana alfijir sadiq wanda shi ne yake da alkhaitul abyadu da kuma alkhaitul aswad din sabanin alfajr alkadib wanda zai bayyana kaga kamar alfijir ne an jima sai ya bace sai kaga duhu ya dau kuma a nan na sake wato maimaita wannan magana da muka taɓa yi a wani lokaci a farkon wannan wata akan masu yin a salatu khairu minan naum a salatu khairu minan naumi da wuri babu shakka ba ma saɓani akan halaccin yin a salatu khairu minan naumi a farkon lokaci hasali ma don nan mun yarda cewa sallar asuba ita ce kadai sallar da ya halatta a ma'ana a kira ta kafin lokacinta a kira ta kafin lokacinta ya shiga wannan ya halatta kuma wasu suke ganin cewa tun da dama ma'anar as-salatu khairu minan nawm sallah ita tafi barci alkhairi a raka fadin wannan saboda dama asalin kiran sallah ana yin sa ne dan mutane su to to ba laifi a fadi wannan a ce as-salatu khairu minan nawm matsalar anan guda ɗaya ce mu wato muna da san baci ne komai mun fi san arha to kuma an mana mugun sabu musamman a kasar hausa cewa a salatu khairun minan nawm sanda ake yin ta ne a salatu ta yi ma'ana alfajir ya hudu ba ana nufin a salatu khairun minan nawm wai kai mai bacci ka daina ka taso ka to masallaci ba ka yake nufi kuma al-ma'ruf 'urfan kal ma'ruf shar'an abinda aka shara aka sabar muku da shi a al'ada to shari'a ma tana kallon sa kuma tana karbar sa al-ma'ruf 'urfan kal ma'ruf wato shar'an kuma al'ada muhakkima adam al'adar mutane tana yin hukunci akan al'amuransu a karɓe ta mu al'adar mu anan shine aka ce a salatu khairu minan nawm ma'anarta shine ku daina cin abinci wannan shine ma'anar a salatu khairu minan nomu tokacin da haka ne bai kamata ko da wani shi al'adarsa yana nufin daga sanda ya a salatu khairu minan nomi yana ba yana so ya ce maka ma wai lokacin rasu ba a yana so yana so abinda yake cewa mai bacci ka farka ka daina bacci sallah tafi bacci ka tawo masallaci amma maganar sallah asuba ce lokacin ta har yanzu bai ba an haka yake nufi to lala masu wannan su rika janyewa su rika bari a ramadan su daina yin wannan saboda ana cutar da mutane da yawa nan muka bada labarin wani a farkon ramadan ya rubuto tambaya an yi a salatu kawai minan nawm shi kuma ba shi da abinci sai ya zaci ana nufin a daina cin abinci ne sai bai ci ba kuma ga abincin abuwansa bayan wajen awa daya kuma sai ya ji daggari ya dauka a salatu khairu minan <laughs> Ka kaga wannan ya kamata ya kai shi karar da zai iya gane shi eh mana ya haramta masa cin abin ga abincin da tsokan nama zuku zuku a gabansa amma kuma ya asalata khairu minan nomi ya hana shi cin abinci da asalatu ne ina ga wannan mai kaurin da shine zai zauna anan zai fi kyau okay okay to abinda da nake so in ce shine ne asalatu khairu minan nawmi jama'ar mu an saba musu akan an an ji asalatu a daina za ce asalatu kake asalatu ake an gane wani ya ce asalatu wani ya ce as duk koma dai kowane irin lafazi ne an gane wannan ma'ana dai asalatu salatu shine a daina cin abinci to da al'adar garin mu haka ake yi bai kamata wani ba kuma ya zo da wani abu sabu ya nuna shi a salatu shi ga abin da yake nufi ba mun ce haramun yi ba hmm, yana cutar da mutane musamman a cikin watan ramadan ko da kai wannan shine addinin ka to a cikin ramadan ka daina ka bari sai bayan ramadan saboda kana cutar da mutane abin da muke nufi ubangiji ya ce kulu ku ci washrabu ku sha hatta ya tabayyana lakumul khaytul abyadu min al-khaytil harb farin zare daga bakin zare ya bayyana daga alfijir ma'ana ku bambance khair ma'ana wannan abun mai kama da zare na bayan alfijir mai fari da baki to ya zama za ku iya bambance farin daga bakin wanda hakan ta faru to alfijir ya hudu sosai wannan an mun ɗau ayar akan zahirinta wasu kuma suka ce a'a Aa ah, wannan ba shi da ɗaukar ayar akan zahirinta ba wannan akan isti'ara ke amma an yi amfani da manɗoƙi abinda aka faɗa da baki to wasu kuma suka ce a'a abin akan zahirinsa ne saboda a dacen wato a farkon musulunci wasu suka ce akan hakikaninsa ne kuma ina ga akwai hadisi ma a bukhari da a muslim hadisi ne ma mutafakon alai wanda yake ƙara ƙarfafa wannan ma'anar hadisin sahal bin sa'ad wanda yake ƙarfafa cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon wajabta azumi wasu daga cikin sahabbai idan sun niyyar azumi to suna ɗaura wato zare a ƙafarsu zare fari can su sa fari can su sa baki an gane kamar da muna yara idan an fita filin bal muna yara can kanana primary sai a rika mai tsimmar mara tsimmar an an fita training na scout kai sorry ba bal ba an gane an ma scout yanzu duk ta mamutu waye ma sun wani scout yanzu yawa idan ana primary to dan ma za a ce ku zo scout training ana muku training na soja an gane lokacin akwai kishin kasa yanzu kai za ka mutu ka yadda ka mutu dan Najeriya yanzu misali amma ka je kasashen da kasa wato kasarsu take mutanen da kasarsu suka yadda ta musu komai ka je saudi arabia ka je malaysia ka ga gidan kowa da tutar kasarsu kai kana da tutar najeriya misali na ruwanka da wata tutar najeriya saboda kana ganin mai najeriya ce maka da za ka rike tutarta to ka je malaysia duk gidajensu kowa kowane mutum a gidansa akwai tutar kasar saboda ya yadda ya mutu don kasar kuma ko tashi ka shiga a cikin motar akwai tutar kasar dan tashi akwai tutar kasar a wurinsa kuma duk ofishin da ka je akwai tuta a gida akwai tuta dan ya wannan saboda an yadda cewa kasar ta ne maka abu kuma ka yadda kasar ka ce kuma a shirye kake ka bada jinin ka dan ita amma mu eh, yanzu kayan an ce ka nemo ina ake su da tutar najeriya ba <laughs> A haɗa ka da ƙaƙi aka ce sai kasuwa tutar najeriya ta sayarwa ina take ina gaji wajen sojoji a baka ta kyauta in kana da wani aboki a ce to irin wannan abin na mai tsimman mara tsimman irinsa ne wannan wato in an ce mai tsimmar to dama yara za su wato yin su kawo ɗin wanda ba shi da kaya to sai ya ɗora tsim a ɗaya kafar sai ya sa tsimma ɗayar sai ya bata haka idan ce mai tsimmar to mai tsimmar ake so a ɗaga sama irin so left right left right ne to mai tsimmar mara tsimmar ne ma'ana lokacin akwai kishin soja tun kana yaro ake koya maka zama soja da Allah ba irin wannan saurayin ba sai abin nan an gane wannan to irin wannan dalilan irinsa wato sahabbai a wancan lokacin inda ba fitila ba rediyo ba speaker ya za a yi su gane cewa alfajir ya hudo sai wannan a waccan kafar sai ya sa zare fari a ɗaya kuma ya sa bakin zare shikenan zai ta cin abinci zai ta cin abinci saboda akwai duhu ba zai daina ba har sai lokacin da zai iya bambanta a cikin zaren wane ne fari wane ne baki kaga zai ta ci <laughs> ah, ba ana ce sai rana mata ku su fito <laughs> ka dinga cin abinci an dai kana jira wai sai ka gane wane ne fari wane ne baki ah, yanzu sanda ake a salatun ka shiga duhu ya zai ka gane farin zare da baki ba ka gane ba to su za su ta cin abinci ne har sai ka gane wane zaren ne fari wani zare ne baki ai kawo za ka cika cikin yawa to shine ubangiji ya ce wannan ba laifi ku ci ku sha hatta ya tabayyana lakum kuma khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ma'ana mun dau ayar a wannan to akan haqiqanin ta kenan al-khayt al-abyad ma'ana zare wanda muka sani haka nan al-khayt shi ma zare baki can kuma farin zare har in ya bayyana gare ku to babu shakka a lokacin ku daina shi min alfajr min din bayaniya ce wannan wace alkhayt alabyad alkhayt alaswadi wannan shi yake nuna cewa alfajr ya hudu kuma atimmu siyama ila al sannan idan ku dau azumi to ku ci gaba da azumin nan fa kar ku sauke shi har wato dare ya shigo shine rana ta fadi ila al yani ila ila wulujil layl har ya zuwa showar dare wannan malamai suka ce ya ba da zarf zaman bai ba da zarfin makan ba ma ya ba da zarf zaman na azumi ga ci da sha da kuma kusantar mace wa'annan abubuwan a nisance su a daidai wato lokacin da ya ce a tun musu yama ilallai ku cika azumi ba kawai kame bakinku ba nisantar wa'annan abubuwan duk da aka faɗa to ku nisanci wa'annan abubuwan da aka ce an halatta muku ku yi da daddare ku nisance su iya matsawan rana domin nahar shine zarfan lisiyam zarf shine lokacin azumi shi sa malamai anan suka yi ta kai kawo wajen fitar da hukuncin wanda ya saba wannan misali imamu malik a cikin muwatta haka nan imamu muslim shi ma fitar da hadisi daga abi huraira radiyallahu an yake cewa wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa aftara ya yi iftari iftar a nan saboda abin da zai biyo baya ba wai ya kare azumi bane da baki ya ci abinci a'a ya auka wa matarsa wannan abin da aka ce kar a yi da daddare to shi ya yi da rana abin da aka ce a yi da daddare aka halatta da daddare to yanzu shi ya halatta wa kansa da rana wasu kuma suka ce wato shedan ne ya gita musu kamar yadda irin tambayoyin da za ta gani su ma irin na yanzu to suna nuna wani abu na abin nan ko dai shi dan yana shigowa ko kuma sakacin iyaye ko kuma sakacin ma'auratan ko kuma rashin tsoron Allah na ma'auratan wato ya kamata a gane fa cewa ma'aurata sababbin auren nan da ake yi a sha'aban to galibi suna karya azummuka ne fa a cikin ramadan ko wani da ya rubuto doguwar wasiƙa ga malamai cewa da Allah nasiha a daina aure a cikin sha'aban din nan musamman ramadan saura sati daya a rika hakura sai bayan ramadan saboda duk kare azumin suke an gane kawai da ya fita ya dawo ya tarar ta yi kwalliya ko wani ya rubuta wasu kawai ya ce wai ya shiga ban ɗaki wai ya ce ta raka shi ko menene ko ya ce ta cuɗa shi ne menene dai ƙarshe dai aka yi wa aka yi wa ragaya <laughs> kuma kuma wai wato gobe ma ya sake cewa haka to shi na ta gudu gidansu <laughs> kafara bi fai kenan fa jiyan yayi yau ma ya sake to wai gobe ma zai sake shi ne aka ce ta gudu gidansu to wannan fa shi ne tasa ta fito fili an gane wannan akwai irin da yawa masu irin wannan shakiyanci kuma duk abin da yake wannan wato tsohon tuzuru ne sai aka ba shi yarinya sati ɗaya kafin ramadan ina lafiya da Allah an gane wannan to saboda haka ne ake jan hankalin <laughs> ah, iyaye da Allah idan ah, ya zama mazan saura sati ɗaya. <laughs> a yi haƙuri a raka bari su a raka bari su ba su <laughs> wani suka ce hasara sati biyu ma wani sun ce ma gaba ɗaya ma da Allah a daina yi ma a sha'aban mana an dai rajab ɗin nan an dai bai a rajab ba a raka bari sai bayan sallah yau da wallahi tallahi duk kare azumi suke ba sa faɗa ne eh, irin wasiƙun kuma da muke samu su suke ƙara tabbatar da irin wannan yau da aka a ji tsoron Allah eh, sababbin anguna angwaye ɗin nan gaye an turo masa yarinya ya shekara talatin a shago sati ɗaya saura ramadan kaga akwai <laughs> kitsa da kwarkwata. wannan shine playing with fire wasa da wuta ne wannan saboda haka a raka bari sai bayan ramadan da abin da za su yi to irin haka ne ta faru ga shi wannan sahabin da ya zo wajen annabi sallam yake cewa ga abin da ya faru Sai dan ya rufta shi ya ce ka rufta kanka dai ya ce to shikenan yanzu ya za a yi ya ce je kai ka fara bi itqi raqabatin ka je ka inta wuyayi ko kuma siyamu shahrayn mutatabi'ain ko ka je kai azumin wata biyu aw it'amu shahrayn ko ka je ka ciyar wata biyun mutatabi'ain ko kuma 60 miskinan ya ba shi zabi ya wata biyu yana ciyarwa ko kuma ya ciyar da miskini 60 a lokaci din to an ce farko dai ya ce shi talaka ne ya ga wuyayin da zai yanta aka ce to kai azumin wata biyu ta bayar ga gashi azumin ramadana ma na karya shi to ne za a ke cewa watan azumin wata biyu ne ba zan iya ba aka ce to yanzu ka ciyar da miskini sittin ce miskini sittin aba akwai miskinin da ya fi ni yanzu aka ce to yanzu bara a samu abincin a baka an ce an kawo wata sadaka ne gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ce to shikenan yanzu gashi dauki ka je ka ciyar da miskinai ko miskini 60 din ya rasulullahi to ne yanzu a madina akwai wanda ya fi ni talauci ai ne fa kuma miskinan ce to shikenan an baka an baka je ka ciyar je ka ciyar da kanka mana je ka ci kawai a matsayin abin nan kaga yanzu a ƙarshe shi yanzu wannan ta kai masa ya karya azumi kuma ƙarshe ma ya tashi da abinci eh to ne wato malamai suke magana akan cewa wannan qadiyya ce khasa wannan ba za a yi sa da sauran mutane ba wannan abin iya ga shi wannan mutumin ne ba za a dau hukuncin a sa shi ba ga kowa ma'ana yanzu wani mutum ba zai zo maka ba da irin wannan ishu din kai malami zai kenan sai ka ce to a je wajen alhaji wani a nemo abinci a ce to a ba wannan shi talaka ne don haka ne wani ma zai sake yi gobe ba irin wannan bane an ce iya wannan ya keɓantu ga shi wannan mutumin a dona zairihi ba ga waninsa ba wala ruhun tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajir ubangiji ce kada ku je ku rika mubashara su mubashara shi shine ku je ku rika mubasharan ko dai a ha wanda yake runguma ne kawai yake cewa kada ku je ku rungume su wa an antum akifuna fil masajir idan kuna yin itikafi ma'ana idan mutum yana itikafi matarsa ta zo kawo masa abinci kai ya rungume ta domin kada rigima ta biyo baya ƙubla za ta iya biyo baya idan ƙubla ta biyo baya to watakila mazi ya biyo baya idan mazi ya biyo baya akwai waɗanda daga cikin masu ra'ayin suna ganin azumi ya kare ko da yake akwai irin su abu umar ibn abdulbar kenan da shehin malami abin al-munzir sarkin malamai su suna gaba komai don mutum ya yi mazi a cikin ramadan kuma ba ramadan ba mazi ba ya kare azumi da sauransu illa iyaka wasu dai su suna ga mazi din yana kare aji illa iyaka mutum dai ya kiyaye kawai kada abin da zai fitar masa da mazi amma dai mai fita saboda mubashara wannan ittifaqan zai rama wannan azumin azumin ya baci amma ba wai ka fara zai tilka hududullahi fala taqrabuha ubangiji yace wa'annan abubuwan da aka lissafa muku sune fa hududullah iyakokin ubangiji da ubangiji ya sanya muku kada ku kusance su kada ku kusance su shine mace kar ku kusance ta ballantana a je azumi yana karewa a zo ana tambayar ya za'i to bashi mubasharar ita ma hududullah kar ku doshi wurin mubashara ballantana ai mubashara shedan ya gitta a zo kuma ai ta maka fatoyi kala kala ya ta sai ya wanke kansa a cikin fatoyi fala taqrabu haice kar ku doshi ma abin ballantana azumin ku ya kare ku ta iftialin fatawa ku ta tambaya kala kala tilka hududullah wayannan hukunce hukuncen Allah ne fala duha ko fala taqrabuha kar ku kusance ta ballantana kuma tukhalifuha hata la tukhalifuha kar ku kusance ta ballantana ku saba mata ka kazalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun kamar yadda ka jaka haka Allah yake bayyana ayoyinsa ga mutane domin su ji tsoron Allah na'am amwala الباطل وتنوبها إلى الحكام لتأكلوا فريقا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون Ubangiji ya ce, Wala ta kulu amwalakum bainakum bil an ce ta sauka kan Abdan bin Ashu al-Hadrami, ya je yi da awar dukiya akan imra'ul qais al-kandi wato shi ne wancan sha'ir al-ma'ruf wannan mawaƙin. wata sama sai suka yi kusuma izuwa al-qais al-kandi din ba wai imrul ba bane dan kabilar imra'ul qais nake son shi waqta sama ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai suka yi ta rigima yace yana bin sa kuma yace yana bin sa ce to wajen wa za mu je ce wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka je da suka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shi imrul qaisin sai yayi inkari ya nemi ya rantsi da ya nemi ya rantsi sai wannan ayar ta sauka ta hana shi rantsuwar da ta sauka kawai sai ya zama ba sai ya rantsi ba sai aka ce abdan din ya biya shi sa kawai saboda haka dai a takaice ka'idar shine albayyinatu 'ala alal muddai wal yaminu 'ala man ankar albayyinatu 'ala al-mudda'i wanda yake da'awa to shine zai kawo hujja idan mutum yace yana bin ka bashi aka je gaban alƙali shine almudda’i shi shine mai da'awa to shine zai kawo hujja ya kawo rasid ko shaidu wanda aka yi abin suna wurin ko wata wani sauti na murya wanda zai tabbatar da abin ko wata shaida circumstantial evidence wacce take da alaka da hali mabayyani zahiri wanda zai tabbatar da gaskiyar maganar idan ya gaza to kenan man ankara wanda ya ce ba abin sa shi kuma sai ya rantse to abin da ya faru kenan anan Shi ne Allah subhanahu wataala yake cewa wala ta kudu amwalakun bai na ah, bil wala kada ku ci dukiyar ku tsakaninku da barna barna anan ne ka ci bashin mutum ka ƙirmise shi ka ƙibiya ko kuma ya baka ajiya ka dawo bayan ah, ya dawo bayan wani lokaci ka ce bai baka ba ko kuma ka rantse ka bashi ko karanci bashin mutum daga baya ka zo kai ta rantsewa in ya ce ba ni kuɗi na ka ce ka biya shi to da irin wannan shine al-aklu bil batil sun dukiyar akulu amwalin nasi bil batil ne wa tudlu biha ku rika wato tudlu biha shine ku rika yin dila'i ku rika zuwa wajen alhukam masu hukunci kuna bada wata rashawa domin a kashe maganar wasu daga cikin manyan malamin tafsirin ibn Sa'd ibn Abdullah ibn Abbas da Hasan al-Basri suka ce su suna ganin wannan ayar ta fi ma'ana a kan ajiya wacce aka ba mutum ya inkarinta daga bayan a baka ajiya saboda farko dai shi ita alwadi'a babinta wato mai matsayi ne babinta yana da faɗi shi sa duk wani littafin za ka ga akwai alwadi'a a ciki sannan kuma wato wannan matsayin nata saboda shi al almuda inda wanda aka ba shi ajiya shi amintacce ne amintacce ne shi isa idan daga baya an zo za a karɓa ya da awar taɓata shi kenan kawai sai a yadda la yadda ba zai biya ba saboda shi amintacce ne sai fa idan wani abu ya bayyana na sakacinsa ko labari ya zo cewa wato ai motar nan da ka ba wani ajiya kai tafiya kan ka dawo ai kullum sai ya more ta ko 'ya'yansa nan suke kashe ta kuma idan an gama sai bata gida baya shigar da ita cikin gida sai bata kofar gida baya shigar da ita cikin shi yasa aka zo aka sashe ta to yanzu kaga akwai tasahuli daga wurin sa amma an bashi ajiya kullun sai ya bude gareji ya sa ta ba wani wasa daga bangaren sa kawai sai barayi suka zo suka balla kofa suka sa master key suka wato bude ta suka gudu to kaga yanzu shikenan shi amini ne ba zai biya wannan to wannan yana daga cikin muhimmancin wadi'a to yanzu a baka ajiya daga baya ka zo kai inkarinta ka ce ba a baka ba ka ce ba a baka ba kuma abi ta wato eh, a kai mutum ƙara ƙarar kuma sai ya tashi ya je ya sami wanda yake wanda ya san shine zai shari'ar ya ba shi kuɗi dan tudulu biha ila hukamihin wanda zai hukunci akan a ce ka biya saboda ka kai sakaci wajen batan wannan wadi'ar ko ajiyar ko ma dukiya ce ta waliyai Ehm, misali wanda kake musu walici kamar a ce marayu an baka ajiya ka cinye sun girma sanda za su iya neman su kaje ka haɗa kai da wani alƙali wannan sun dukiya ne batil kuma ka yi tudulu biha ilal hukami ka yi wannan ne litakulu ko kuma ko ku je ku haɗa baki da masu hukunci ta yadda za a baku gaskiya alhali ko riga kun cinye dukiyar mutane litakulu fariqan min amwalin nasi bil ism domin wannan abin da kuka ci na daga dukiyar wata wani bangare wata jama'a ta mutane wanda suke karkashin ku ko wanda aka ba su dukiyar aka ba ku dukiyar su suna yara kamar a ce wanda aka ba ku wasiyar su kamar magana da muka ji akan wasiyar sai ku cinye litakulu fariqan min amwalin nas bil ismi da zalunci ku cinye haka wa antum ta'lamuna kuna sanin cewa abinda kuka yi zalunci ne to babu shakka wannan kada ku yi haka wala ta'kulu amwalakum kar ku yi haka saboda wannan din zalunci wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul irin sani ma'ana kada ku rika yin amfani da dukiyar ku kuna zuwa tusani'u bi amwalikum al wa tarshuhum liqdu lakum ala akminha ma'ana ku je ku sami alhukam shine mai shari'a ko ku bashi rashawa akan ya tabbatar da haƙƙin da ba naka bai tabbatar maka shi ko kuma haƙƙin da ka cinye akan maganar ta mutu ah. wannan shine litakulu fariqan min amwalin nas bil ithmi da sabo wa antum ta'lamuna alhali kun san wannan abin haramun ne to kada ku yi haka idan mun dau ayar ta sauka akan wayancan da muka yi magana akan su shikenan amma Al-ibra bi umumin lafzi la bi khususus sababi ma'anan aya ta sauka akan wani mutum akwai abin da za a kalla ma'anarta ya take da me maslaha da me take wato wani sako take isarwa sakon ne kawai kan wani ya ci dukiyar wani kuma ya rangada da gudu ya kai kara wajen alkali dan a bashi gaskiya ya bada kuɗi kada ai wannan wannan kuma in ku haka ne to har zuwa ranar kiyama wannan ma'anar ayar tana nan kuma ana aiki da ita ba sai akan wa'incan wancan mutanen guda biyu da ta soka akan su ba nan ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم wato a dai waccan ayar malamai wato allama al-qurtubi yana nuna malaman ahlus sunna sun ittifaqi gaba daya tunda ubangiji yace la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an kuna eh, abinan tijaratan an taradin minkum ko kuma nan wala akulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukami لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون وكم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إلا أن kuna تجارة sai in a kasuwanci ne amma an dai ba haka ba kowane ya ci kuɗin wani to tunda ubangiji ya ce amwalakum dukiyarku bai ware ba to kaɗan ɗinta ko mai ta haramun ne a ce kuma tunda dai wannan hani ne to wanda ya saba wannan hani ya zama fasi wannan cin dukiyar wani fasikanci ne ka zaɓi mutum a gudun mukami ko ku shugabantar da shi a kanku ku ba shi dukiyarku idan ya ci wannan shine fasiki in kana neman fasiki wannan wannan malamai gaba ɗaya sun yi ittifaki wato ba wanda ya ja da wannan sai wannan malami bishir bin al-mu'tamar ko mu'tamir daga cikin mu'tazila shi shi ne yake ganin cewa mutum ba zai zama fasiki ba ya ci abin da ya kai dirhami 100 dirhami na ya ta dirhami ma'ana dirhami 200 ma'ana dukiyar da ta kai zakka an baka saci abin da ya kai 1.2 miliyan ba kai ba wato kai ba fasiki bane kaga wannan ya bada kofar ai fasikanci eh shi kuma jubba'i shi yana ganin cewa sai ka ce dirhami goma amma an kasa da wannan ne ba komi wannan duwasan kwaikwayo ne kawai na malaman da falsafa ta farfasa musu kwakwaida kwanyarsa ta cika da wato shaki burutsu wanda ba a ƙida a ciki shi sa yau su faɗi wannan gobe su warware amma mu gamsu da abin da malamai suka yi itifaki a kansa imam al-qurtubi yake cewa hada murdudun wannan maganar a bar jifa ce a bar da za a yi raddi a wurge da ita bango ne qur'ani ya wurge da ita sunna ma ta wurge da ita sannan ita fakin malamai ma ya wurge da ita domin nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin bukhari wanda muslim ma ya rawaita shi muttafaqun alaihi yace inna dima'akum jinunku wa amwalakum da dukiyarku wa a'radakum da mutuncinku alaikum haram haramun ne wani ya taba jinin wani ko dukiyar wani ko mutuncin wani Allah ya samu gani ubangiji yana cewa yas'alunaka anil ahilla suna tambayar ka akan al ahilla kananan watanni ko jaririn wata jaririn wata shine al ahilla